ba wani karatu ba ne ko ci tsokaci mai tsayi na zuwa gani wato wani abu na gani da daman ni na san su waɗanda suke da fahimtar bid'a waɗanda suke cikin hanyar bid'a dole za su ji wannan abu ya faranta musu kuma mu ba mun ce wai cewa ba masu mutum ya faɗi gaskiya ba ne wallahi ka faɗi gaskiya wallahi umma ba ka faɗi gaskiya ba sai Allah ya tambaye ka kuma ba mu hana wani wanda yake da fahimta ta bida'a ya goyi bayan wani malami cikin malama na suna da ya wata magana wanda yake ganin ta dace da ra'ayinsa ko ya ji daɗinsa ba mu hana shi ba. shi wannan addini addini ne na Allah ba na kowa ba ne amma da Allah in za ka goyi bayan abin da Allah kada ka biyu ta hanyar san zuciya ka fito a mutum eh, ka fito a mutum zan ɗan sa bayanin da na zo na yi wa raddi kuma mutukar in mutum ahal sunna ne ba gaskiya ya faɗi ba wala sai ne masa raddi tabbas wannan shi shine addinin muka sa a gaba idan kuma ka ga ana abu na kuskure zo ka zo ka gyara wannan daidai ne daidai ne amma muka fahimci cewa akwai wani abu na faranta wa wa'insu ɓangare musamman ɓangaren da kai a aƙida ka kasan ba daidai suke ba kai kasan abin da suke ba shi allah yake so ba a fahimtar ka sannan ka zo ka makale kana ƙarfafa su da sunan wai haɗin kai haɗin kai kowa yana son haɗin kai kowa yana so amma a me za a haɗu haɗin kai a me ko dai haɗin baki muna son wallahi haɗin kai so muke kowa ya ruguje ɗariƙarsa kowa ya saki shewunsa a kama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da zai haɗa mu amma bayan da za a yi wani ya tallan bid'a kawai in shiru wai ana so a haɗa kai wani ya soki Allah da manzansa ina ji sai in yi shiru ina so a haɗa kai wani yana barna sai in yi shiru ina so a haɗa kai wannan ba sunansa haɗin kai ba cikin addinin musulunci muna son haɗin kai haɗin kai shine kowa ya rushe nasa abu wanda Allah ya turo da wannan addinin wannan shine haɗin kai amma aƙida ba ɗaya ba kai kana da aƙidar kowa Allah ni ina da aƙidar Allah daban bayi daban sannan wai sai ka ce a'a ni ne shuru kai ka fito kana yada aƙidar ka ni ne shuru wai ana so a haɗa kai muna ganin waɗansu suna raɓan musulunci suna kowa Allah ne su zagi Allah su ci mutuncin Allah sai mu shuru ba za mu buɗe littattafan da aka koyar da wannan makaranta ba wai ana so a haɗa kai dukkanin wanda ya yi tunani hakan shine haɗin kai a yi shuru to wallahi ya yi tunani ba daidai ba zan sa bayanin da shi doktor umar dokaji ya yi cikin bayanin abin da mu muka ce cewa muka yi abin da ya ce ana yi ba a yi in kuma wani ya san ana yi sai ya zo ya kawo shi ne fa kawai abin da aka bukata ya ce ana cewa shehu tijjani dan wuta ne saboda haka ba aƙidan mu ne. a ce shehu tijjani dan wuta ne to waye yake cewa shehu tijjani dan wuta ne kawai abin da muka ce fa kenan sai waɗansu matsorata suka ja gefe suke surutu a gabanmu za ku zo ku wannan bawan allah da ransa ya sha zuwa isha fm in na hauro sai ya gudu in kana da wujja kana so ka tabbatar da gaskiya ka tsaya mana wannan bawan allah duk inda ya gano duk inda ya gani firgicewa yake gudu yake kai ba tsayawa kai ba ballantana a zaci gaskiya kake so ka tabbatar kai ba tsayawa kai ba ballantana a san cewa abin da kake faɗi shine musulunci kana gudu sannan kana surutu kana da awar gaskiya kake faɗi to ya in ba an haɗa an yi karo ba yaya za a tantance har a fahimci gaskiyar kake so ka faɗi ko gaskiyar kake faɗi sai dai ka rabe kai surutu a gidan babanku in ka zo isha fm kai surutun ka ca ca ca ca ca aka fara kira sai wayar ka ta samu matsala sai ka gudu in ka gudu ba za ka ƙara dawowa ba sai ka yi satittika sai ka ƙara dawowa shi ma in ka ƙara dawowa idan aka biyo ka da gudu sai wayar ka ta samu matsala bayan ka gama surutun ni na rasa wannan wani irin son zuciya ne kai ka taba ganin an tabbatar da gaskiya babu dalili kai ka taba ganin an tabbatar da gaskiya da molan ka kai ka taba ganin an tabbatar da gaskiya ana tsoro kun rajulan ya rajul kun rajulan ya rajul ka kasance namiji ma kana matsoraci daga an biyo ka ka gudu sai ka tafi gidan babu ku kai ta surutu ca ca ca cha cha ba aya ba hadisi wai kai kake nuna kishin musulunci kai kake so a haɗa kai a hada kai a me abin san zuciyarka Allah ya samu dace tsayin sa shi kuji yasa ga abin kuma bayanin nasa har da jahilci a ciki duk yanda suka zo bayani cikin addinin Allah sai kaga jahilai ne wallahi hadda jahilci hadda cewa wai duktur umar dokaji wai dan allah ya yi kai ka leƙa zuciyarsa ne duk sanda waɗannan mutanen suka yi magana sai ka ga warin jahilci ma jahilcin rashin sanin allah in ma jahilcin ilimi wai duktur umar dokaji wai dan allah ya yi a ka tsaga zuciyarsa ka ga dan allah ya yi saboda jahilci kana shiga haƙƙin Allah duk yanda ga mutum ya kyautata aiki waye sa ka kace don Allah yayi waye sa ka duk inda kuka yi magana cikin haƙƙin Allah sai ka ga ku ya bayyana duk inda kuka yi magana cikin ilimi sai ka ga ku ya bayyana Don Allah ya yi, Allah ne ya gaya ma ko dan ya faɗi abin da ya dace da son zuciyarka shine sai yayi dan Allah wato in bai dace da san zuciyarka wato ƙa'ida yi dan Allah shine a faɗa abin da ra'ayinka ne ƙa'ida kuma ta yi ba dan Allah ba shine a saba ma kuna magana ba ku san abin da kuke cewa ba ba ku san haƙƙin Allah ba ba ku san haƙƙin manzan Allah ba ba ku san haƙƙinku ba a matsayinku na bayi wai dan Allah ya yi a kaji jahili wanda bai san Allah ba dan Allah ya yi to zo ka gaya mana inda Allah ya ce dan shi ya yi Allah ya sa mu dace in sa shi ya bayani wallahi wayannan mutanen ba su san Allah ba wallahi kuma dole sai sun sa baki cikin musulunci wai dan Allah ya tsaya ku ji shi Allah abin yana bani takaici kun gan shi sa muku ji zan ƙara sa muku tsaya mu ji shi abin da dr umar ɗin ya faɗi wanda a kansa ne muka yanke muka yi haddi muka ce ya kawo inda aka ce shehu tijjani ɗan wuta ne kuma kun ƙi ku kawo mana kuma kun je kuna surute a gefe cewa muka yi ya kawo inda aka ce shehu tijjani ɗan wuta ne ya kawo gurin ya kawo inda aka ce shehu tijjani kafiri ne ya kawo gurin kawai abin da muka tambaya ba kenan muka ce wannan abu ba a yi shi ya kirkiro ya ce ana yi kuma ya ce wai waɗansu malama na sunna wai sun ɗaura gindin a yi nan fa ya soki malamanmu fa ya soki mu shi ba. kuma irin waɗanda yake ganin mu tare da su suwaye sun fi shi hidima wa sunna irin su sani ne fa irin su malam abdulwahab ne fa kamar yana zargin su yana cewa su ne suka ɗaura gindin a saba wa aƙidar sunna a ce shehu tijjani kafiri ne a ce shehu tijjani ɗan wuta ne sannan sai mu shiru kuma mun san ba a yi a sukutu fi ma yalzamu mu bihi iqrarun wa bayanun la sukuta li ma'aradil kalabi lakin na sukuta fi ma'aradil hajati bayanun wallahi sai mun yi magana ba a yi in kuma akwai wanda yi awar ana yi ya kawo kulahatu kuma in kuntum shi kenan kawai saboda kai abin da ake ya saba ra'ayinka sai ka kirkiro wani abu da ba a yi ka ce ana yi sai mu shiru kuma ba zai yiwu ba to tsaya mu ji abin da shi duktur din ya faɗi wanda a kansa ne muka zauna muka ce ba a yi muka ce kuma ba daidai ba ne ba a ƙi da ahal sunna ba ne to waye ya ce da ahli sunnan ne wane ne ya ce da ahal sunnan ne me ya kazancan ba a ƙi da ahal sunna ba ne me ya ka wannan batu waye yake yi wa kuma ya ce da ahal sunna ne in kana so ka yi abota da prof ibrahim makarwa ya hana ka ai ba mu ce prof kafiri ba ne ko da kafiri ka yi ai mu'amala ai amma kada ka ɗau mu'amala ku ka shigo mana da ita cikin da'awa shine wannan ba za mu karɓa ba mu mu'amala ku can kai ta buga masa waya in ka ga dama ma koma gidansa da kwana amma ka ɗau wannan wannan mu'amala ka shigo da ita cikin da'awar sunna shine wannan ba za mu karba ba amma mun ce kafiri ne da har za mu ce kakka yi ma mu'amala da shi in kafirin ne musulunci ya na kakka yi ma mu'amala da shi ne ballantana ma ba ma kafirin ba ne mu dai aƙidar da yake kai ne ba mu yadda da ita ba shine batu kuma in mun ce ba mu yadda da ita ba littafi muke buɗowa in kana so mu daina zo ka ba mu amsa in mun buɗe jawahirul ma'ani in kana so mu daina faɗi in mun buɗe jawahirin rasail ko kashiful albasi ko addurratul kharida dakta zo ka ba mu amsar abin da muke zargi a ciki sai mu daina sai mu gane mu ne ba mu gane ba sai mu gane mu ne ba mu da gaskiya nan shine abin da yake akwai Allah ya sa mu dace shi yasa to tsaya ku ji abin da muka ce ba a yi har yanzu kuma an kasa samun wanda zai kawo mana abin da datta, umar dokaji ya ce ana yi an kasa kawo mana wanda ya ga an yi inda aka ce shehu tijjani dan wuta ne inda aka ce shehu tijjani kafiri ne da allah gurin muke so haka kawai allah ya samu dace gashi zan danna ba aƙidar mu ba ne ka kira shehu ahmadu tijjani ka ce ƙarni ne ba ba ne ka kira shehu ba ne sunansa Ibrahim Inyasi ka ce ɗan wuta ne ba aqidar mu ne ka kira abdulkadir Jilani ba aqida ba aqida to kaga wane ne ya taɓa cewa shehu Tijjani ɗan wuta ne waye a kawo gurin kawai abin fa da muka ce fa kenan a kawo gurin to idan babu shi ya kirkiro ya faɗi waye ce aƙidan mu ne kuma waye ke yi shine sai 'yan bida'a suka ringa goyon bayansa saboda su suna jin wuta kuma ba su iya karewa ba suna jin tonan asiri kuma ba su iya ba da amsa ba shine tutun da ya faɗi ya ɗan daɗaɗa musu ya faɗa abin da yake ba haka ba sai su carab su kama maganarsa to maganarsa wujja ce da ita za ku yi mana ilzami ko zantukan malumanmu na baya ba hujja ba ne a ƙawalul ulama'i yustadallu laha wa la yustadallu biha wannan a ɗariƙance ma haka ne cikin tabsiratul anam fi annal ilma huwal imam cikin al-khatima shehu ibrahim yana wa amma ara'ul fuqaha wa amsaluhum fala hujjata fiya ala munkiril qisma saboda aqwalul ulama yustadallu laha wala yustadallu biha aya ya janyo hadisi ya janyo littafi ya dauka ya karanto da har za ku yi mana ilzami ku ce kun ji daɗi da haku ringa cewa wai yi masa raddi yi wa Allah raddi ne ka ji jahili banda jahilci wa zai kalli wani mutum ya ce yi masa raddi yi wa Allah raddi ne wai yi wa Dr. Umar Dokaji raddi yi wa Allah raddi ne Allah mutanen na akwai wauta akwai rashin sanin Allah cikin bayanansu wai kuma wai dan Allah ya yi ka tsaga ƙirjinsa na farko ba daidai ya yi ba don ba inda ake cewa shehu tijjani ɗan wuta ne a kawo da Allah gurin da ba ƙasa nan ne ake gardama kokawa a kawo inda aka ce shehu tijjani dan wuta ne shine fa kawai wa kuma ya faɗi a ina ya faɗi ina dalilin ya faɗi kawai fa shikenan fa ina ne inda muka ce shehu ibrahim kafiri ne inda za mu ɗauko littafi mu karanta da mun nuna na baya waɗanda suka faɗa haka amma ana magana ne a kanmu a kanmu ake magana mu da muke raddin nan aka ce kuma waɗansu malama sun ɗaure mana giddi haka fa ya ce fa hai in kuna so ku kare shi 'yan bida'a abu ɗaya za ku ku kawo inda muka ce shehu tijjani ɗan wuta ne kawai shi kenan ku kawo gurin ina ne muka ce shehu tijjani dan wuta ne ina ne muka ce shehu ibrahim dan wuta ne ku ka gurin kawai wannan abin da ya yi 'yan bida'a ne suke yi haka suka ce shek kabiru gombe wai ya ce fadar bege wai yana wuta ya fito ya sa miliyoyi ya ce a kawo inda ya faɗi to wai yanzu ma da sunan sunna wani ya fito ya ce an yi habadan Allah Allah mu ji tsoron Allah addinin Allah ne mu daina sa wani abu na personal issue a ciki wallahi ina kunya ina jin takaici wallahi in zo ina magana akan wani malami daga cikin malamin sunna wallahi ba a san raina ba wallahi amma dan me kuke matsawa sai mun yi magana don me kuke tura mu sai kun samun yi magana ku faɗi abin da yake haƙiƙa ne mana ko da ya saba da ra'ayinmu sai mu shiru haka kuka fahimta amma ku ƙirƙiro abin da babu ku zo ku faɗe shi ku ba wa 'yan bid'a dama wallahi ba na so in zauna a ce gashi ine wa wani ahal sunna raddi wallahi kawai ina ganin abu ne in naga son zuciya karara ka kawo abin da babu ka ce akwai haba da Allah wallahi ba bana bana bukata bana jin daɗi saboda in ka rusa wani ahalin sunna aikin da ke wa sunna ta gefe yanzu in wa'yansu suna bibiyarsa suna gamsuwa da abin da yake faɗi kuma sunna ne yanzu ka kore su daga saurarensa ba na jin daɗi ina sanin abin fa da nake fa amma kuma bu za mu bakka kuma ka je ka rusa sunan ba bu za mu bakka ka je ka rusa sunan ba kuma ba yanda za a yi mu bakka ka rusa sunan shi yasa dai ga abin da ya ce wannan kuma abu babu shi wannan abu wallahi babu ba inda ake faɗin haka wa ya ce shehu tijjani ɗan wuta ne waye ce shehu ibrahim dan wuta ne ballantana a ce ba a aqidan waye ya ce aqidan mu ne Allah ya sa mu dace eh auga ba aqidar mu bane ka kira shehu ahmadu tijjani ka ce karne ne ba a aqida bane ka kira shehu bane ne sunansa ibrahim inyasi ka ce dan wuta ne ba aqidar mu bane ka kira Abdul Kadir ji dan Allah wa yace aqidar mu ne kuma wa yake yi haba kaga yan dariƙan nan ba sa son gaskiya in abu ya dace da son zuciyarsu sai su mara baya to tsaya ka ji wancan tiryan tiryan abin da yake dan fadi kar mu kallawa tsaya sa wannan yayi bayani sai in wannan haɗin kai ya kira zuwa ga a daina zagin juna haɗin kai shi ake masaranti wani wallahi wannan abun mamaki ne yau an wayi gari wai mai kira zuwa ga haɗin kai shi ake masa yau mun wayi gari wanda ya ce a daina zagin musulmi wai shi za a masa bayan fa ayoyin Allah ya maimaita hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maimaita wallahi duk wanda ya yi raddi ma wannan daidai yake da kayi raddi wa Allah daidai yake da kayi raddi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai kira zuwa ga haɗin kai wato abubi yayi kuma akwai nau'i na jahilci na rashin sanin dalalatul alfas yasa ismul ishara duk wanda ya yi raddi da wannan kamar ya yi raddi da Allah ne wannan me wannan shi ne Duktur umar dokaji in kai masa raddi kamar ka yi raddi wa Allah ne saboda shine hadisul ahad ka ji fa yi masa raddi kamar ka yi raddi wa Allah ne to ku kun ji Allah kuke wa raddi sannan kuma wai ya ƙara faɗaɗa duk wanda ya yi raddi ga wanda yake kira zuwa ga haɗin kai to me haɗin kan a ya kamata mu san me haɗin kan haɗin kai shine a mu mushrikai su ɓata mana addini ko haɗin kai shine ka yi ba daidai ba ne shuru irin wannan shine haɗin kan da Allah ya ce a yi irin wa'annan bayan da za ka ga irin wa'ancan 'yan iskan sun fito sun ce za su taka wuyan ko sun yi wani abu na kafirci sun raina Allah irin wa'annan ba inda za ka ga sun fito sun yi raddi shiru suke yi saboda wai su haɗin kan kenan wani yace ko manzan Allah ne ya hana su maulidi ba za su hannu ba irin wa'annan ai shiru sun yi shiru shine an haɗa kai wani yace ce in shewunka na gaban ka wai ko annabi muhammadu manzan Allah fa sallallahu alaihi wasallama in ya bayyana ka saki shewunka ka bar shewunka ka tafi an cire ka daga cikin hallara irin waɗannan masu siffa ta munafincin suka shiru shine haɗin kai wani ya zo ya ce wa manzan Allah ƙarami ɗan ƙanƙani suka shiru sai suka turo shi ya leƙo ya haka ya haka ya haka sai suka biyo bayansa wannan shine haɗin kai in kuma kai raddi ga irin wa'annan wanda suke wannan barnar shine Allah kai wa raddi Allah kai wa raddi to tsaya ka ji in ƙara sama inda yake faɗi ƙarara bayan ya ce Allah aka yi wa to tsaya ka ji inda yake cewa kuma aishi saboda wai dan Allah Dr. Umar doka ka kaji jahili kai ba sufi bane baka karanta zancen Imamul Junaid ba yace al-ikhlasu sirrun bainallahi wa bainal abdi yace la ya'lamuhu malakun fayaktubahu wala shaytanun fayufsidahu wala hawan fayumilahu imamul al-Junayd yace ikhlasi sirri ne tsakanin Allah da bawa yace mala'ika ma bai san shi ba ballantana ma ya rubuta shi kai yanzu kafi mala'ika har ka san shi Duktur Umar dokaji dan Allah ya kafi mala'ika kai shi mala'ika bai sani ba amma kai ka sani daga bauchi matsoraci ana biyo ka kana gudu sai ka je gidan babakku ko ka je can kai ta surutu ka zo gabanmu kai in gaskiya kake faɗi kai daga bauchi kai ka sani amma mala'ika imamul junadi yana cewa la ya'lamuhu malakun fayaktubahu mala'ika ma bai san ikhlasi ba saboda sirri ne tsakanin Allah da bawa ballantana ya rubuta kai kana daga bauchi kai ka sani eh kafi mala'ika sani daga bauchi yace wala shaytanun fayufsidahu hakan nan shedan bai san ikhlasi ba ballantana ma ya bata shi kai kafi shedan shedan da yake yawo kamar jini a jikin mutum kamar yadda manzo Allah ya faɗi kai ka fi shi to komai ta ce da kai ballantana babu ko ita ce da kai ƙarya ne ka san an yi dan Allah ko ba a yi dan Allah ba ka ji fa to amma shi ya sani kutsa da kansa zai faɗi wai duktur umar dokaji ya yi saboda Allah saboda Allah ya yi kai wayannan mutanen fa wallahi jahilai ne duk inda suka yi magana fannin Allah sai kaga jahilcin su ya fito tsaya kuma ku ji ba addinin musulunci ya dame ba amma duk wanda addinin ya dame shi wallahi bai kamata ya yi raddi wa wannan bawan Allah ba bai kamata ya yi raddi wa wannan wannan bawan Allah ya yi tsakaninsa da Allah kuma ya faɗi kalamai masu kyau wanda kaji jahili jahili da ƙiƙi wai ya yi tsakaninsa da Allah wato kai yanzu kai ne kake kai ne kasan tsakaninsa da Allah ya yi waɗannan mutane akwai datti na bida a tattare da su wallahi wallahi akwai da kaji fa ya yi tsakaninsa da Allah kai inda mutanen kuna ɓata musulunci ba su san Allah ba fa kai ma nan wani ƙaramin Allah ne kenan ko hakka san an yi don Allah ko za ya ƙara maimaitawa ku ji wai ya yi tsakaninsa da Allah wallahi aka ya ce Dr. Umar Doka ji tsakaninsa da Allah ya yi kai jama'a 'yan bida'a Allah saka malaman mu wa Allah daidai yake da kai raddi wa manzon Allah duk wanda ya raddi wa mai kai daidai yake tabbatar da abin yake daidai a mai kira zuwa ga kai shi ake masa yau mun gari wanda ya ce a daina zagin musulmi wai shi za a masa hmm. bayan fa ayoyin Allah ya maimaita hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maimaita hmm. wallahi wanda ya yi raddi ma wannan daidai ki da ka yi raddi wa Allah hmm. daidai ki da ka yi raddi wa manzon Allah sallallahu alaihi hmm. wasallam saboda ne wanda ya yi raddi wa mai kira zuwa ga haɗin kai hmm. daidai ki yana martani da ayoyin yayi ta'ayyuni sannan ya ya yi yayi ta'ayyuni wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ba addinin musulunci wannan abin yake tabbatarwa ba ra'ayinsa ne yake so a bautawa sun zuciyarsa ne yake so a bautawa hmm. amma a koma ko kuma a'a yana so a shiga kungiyarsa ce ba addinin musulunci da ya dame shi ba hmm. amma duk wanda addinin musulunci ya dame shi wallahi bai kamata yi raddi wa wannan bawan Allah ba bai kamata yi raddi wa wannan bawan Allah ba hmm. wannan bawan Allah ya yi tsakaninsa da Allah kuma ya faɗi kalamai masu kyau wanda ko kaji yayi tsakaninsa da Allah shi ya sani kaga wala ba san Allah ba ba wallahi ba su san Allah ba wai ya yayi tsakaninsa da Allah kai Allah mun gode ma Allah ya saka Allah ya saka malaman sunna da alkhairi wallahi ko duk sanda na sauraro wa'annan mutanen sauraro na minti biyu sai ka ji warin jahilci cikin zancensu sai ka ji warin shirka-shirka cikin zancensu ka ji fa mutum ya yi aiki ka ce ya yi tsakaninsa da Allah haƙƙin Allah ne wannan fa ka ɗauka Allah ya sa mu dace tsaya mu ji mu ƙarasa wai zai ce ai ya ji daɗin abin da ya yi Allah ya yi tsakaninsa da Allah kuma ya faɗi kalamai masu kyau wanda kowane bangare mutum yake ya kamata ya jinjina wannan bawan Allah saboda wallahi na ji daɗin abin da wannan bawan Allah Dr. Umar yayi kuma Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da gidan aljanna sannan Allah ya sa ya ɗaure daga cikin irin wannan hanyar da ya dauko <coughs> wai akwai wani akwai wani bidiyo na malam jafar allah da na sa shi ban san inda zan same shi ba inda yake ca inda ka ji malaman bida'a ba su yage baki a kan ka ce wallahi shirme kake eh, eh, tsaya na samu na malam jafar allah ya sa ku na gan shi ina eh, da wannan bidiyo na malam jafar ina da wannan bidiyo na malam jafar tabbas ina da ina da wannan bidiyon ku Allah ya ce in dai baka ji suna yage baki a kanka ba malam Jafar haka yace wallahi yace wallahi shirme kake yace ya beka <laughs> yace ai yace to kana da sakaci kenan Allah ya ji kan malam Jafar Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta eh, ya yace su soke ka to yanzu dinnan kai ka zama dodon bid'a kenan eh, dodon bid'a shi yasa wala ga wannan bayanin da yayi ba wani ahli sunna fa da zaka ga ya fito wai da yasa abin da yake wai yana tare da shi to ai saboda abu ne wanda jama'a sun gani sun san abin da ake yi umma ana cewa shi tijani kafiri ne na san dai shi dr umar ji kafin ya faɗi da wa'yansu sun ji don yanda yake bibiya bai kai yanda mabiya suke bibiya ba baya yi mana ai wannan shine ai haɗin kai nan wane ce kowa Allah ne kai shiru shine ai haɗin kai a wajen su eh eh a ce ai manzala sallama sallah nawa yayi kai shiru a eh, wajen su irin su Dr. Umar Dokaji wannan shine haɗin kai e musulmi nawa ya musuluntar wannan kai shiru ana zagin manzan Allah kai shiru ana zagin Allah kakkai magana kakka ce kafirci ake yi wannan an haɗa kai kenan to Allah ka raba mu da wannan haɗin kan la ba ma bukatarsa dan mu ba za a ci amanan manzan Allah tare da mu ba wallahi ba za a ci amanan Allah da mu ba sam ba zai yiwu ba Allah ya mu dace ga wani nan yayi kira a'a eh akar a ayi ɗaɗɗauka kila kila ai mu samu wanda kila ai mu samu wanda ai ya ji sanda ai aka ce shehu tijjani dan wuta ne kila a samu gaskiya wa alaikum salam da wa muke magana alkanawi ina gajiya ko program ake eh shiri ake yi gaskiya shiri ma kira to to barakallahu fikum ba dan insha Allah eh, da ka duk wanda zai kira zai iya kira kila za a iya samun wanda a ya sanda aka ce shi tijjani dan wuta ne kila a samu kila a samu assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu alal kadam ina maka fata alheri sunana musa na kira daga kasan faransa to malam musa barka da zuwa Masha Allah. Allah ya taimaka wannan juhudun da kuke yi Allah kuma ya sa mizani Allah ya kara muku kuma ikhlasi. Eh, Mala alkanami wallahi ni dai abinda ‘yan uwanmu zan ce ahlu sunna su ahlu sunna suke yi game da ‘yan bidiya suna son su su dada dama ‘yan bidiya wannan fama da alkanawi irin su irin su Wa'annan malamai ne fa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da yake rayi yake yake da'awansa fa suka cutar da shi ba domin wannan kwatankwacin shi ne saboda wa'annan malamai fa suna cutar da sunna suke yi fa da ahlus sunna wallahi cutar da ahlus sunna ya kamata su su su su su shiga taitayin su kuma ya zama karatun da kuke wallahi ya kamata su kira ku su a tattauna da su ya kamata domin bayan da za a yi kai ahalu sunna ne kuma kana cin dunduniyan yan sunna da ahalu sunna ta ƙasa kuma Allah ne yake fitar da yake fitar mana da su muna ana ana ganin su malam Musa na'am irin wa'annan wallahi a gefe duk zage-zagen da suke a kanmu yana dawowa kunnen mu in ma kuskure muke yi si kiran mu su gaya mana man sosai babu wanda zai kirawo ka ya baka shawara sai dai ka ji labari ya je yana zagin ka a gefe haka ne babu wannan yana nuna cewa yana nuna cewa mala aka ne wannan gazawan su ne ai saboda wannan wannan wannan wannan wannan wannan fagen da suka kuka shiga nan ba su iya su shiga wannan saboda ba su da ilimin wannan saboda ya yanzu za a yi a karya a karya a karya da wannan tafiyan da ake yi domin tafiyan da ake yi ne da kuke da kuka shiga nan shi yake fitar da mutane cikin duhu izuwa izuwa cikin shirka izuwa izuwa izuwa izuwa hasken imani shekara da shekaru shi doka wani wani wani gudunmawa ya kawo mutane nawa ya fita daga cikin daga cikin eh, bid'a ya kawo sunna wallahi mal alkane ba mu ba mu tare da irin wannan mutane a cikin tafiyan ahli sunna wallahi ba tafiyan ahli sunna bane wannan sam wannan ana kiransa munafinci wallahi munafinci cin dunduniyan sunna ne kuma wallahi Allah ba zai yadda ba wallahi Allah bai yadda Malam kada muna muku muna muku fatan alheri da wannan kokarin da kuke yi. Allah ya taimaka mana kuma gaba daya. Ina gaida malam Kafisu. Amin Assalamu alaikum. Malam Musa abin da yake faruwa kana ji? Na'am. Mu ba mu hana kowa ya faɗi gaskiya ba. In kaga ana ba daidai ba wajibi ne ma a kanka. A matsayinka na malami ka tsawatar. Gaskiya ne. To amma dan me za ka ƙirƙiro abin da babu? ba sannan ka zo ka ce kuma wai wa'in su malama ne suka ɗaura gindin ana yi wai ba aqidan mu bane a cewa shehu da ɗan wuta ka kamar da kake faɗa yana yana yana sukan malaman mu ne yana sukan malaman manyan malaman mu ne wallahi wallahi na sukan manyan malaman mu su Dr. Tani su su Mal Abdul da sauransu wallahi sukan su yake yi wallahi wai su suka ɗaura gindin ayi eh wannan su kansu yake yi kuma wallahi mal alkanin wannan abubuwan da kuke kawo mana haske wallahi Allah ya Allah ya taimake ku a wannan aiki ila yaumil qiyamati a wallahi za ci gaba da yi wannan kuma abin da ya faɗi ba ba aikin mu bane kuma buzami ba babu wanda zamu mu kama sunansa mu ce masa dan wuta amma dole sai mun ci gaba da bankaɗo ha'inci da aka yi wa manzan Allah aka dora masa al'umma a kan bata da shirka da kafirci dole ne sai mun yi bayani a kan wannan assalamu alaikum malam Musa wa alaikum assalam na gode malam assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na akaramakallahu an yi ne alhamdulillah an ne ni ganin malam a wala alhamdulillah malam muhammad lafiya kalau da bari a isha da ya akai da jama'a Wallahi Allah Allah ya saka muku da alheri kullum kullum Na'am. Abi Malam Muhammad muna jin ka. Kullum wannan shine babban addu'an da za mu yi muku na farko fatan alheri. Na'am Malam Muhammad. sannan sai fatan ubangiji Allah ka sa ana yi domin sa ne kuma Allah ya cika a mizani Allah ya mana haka Allah ya mana haka amin don son annabi yanzu ma na kira malam kaki su idan da ya daga ma da ban kira ka ba in ne magana da shi ma abin da zan yi da ya abin nan to ina ga kamar kona tare ne saboda yanayin karatun ya sa bai daga ba so abin da yake faruwa zan yi magana kwara biyu malam ya hakuri dan Allah a ɓangaren shi wannan jahili dan bauchi da kuma shi da doka wato akar makallahu ya kamata kullum mutane su gane waɗannan mutanen da muke tare da su wallahi mutane ne da suke yadda kasan suna da kwakwalwa irin na dabba yadda dabbobi suke da kwakwale ba su da bambanci da su saboda dalilin da ya sa nake faɗin haka shine ai ya ma irin ya irin kawo irin wancan magana ai eh eh ya irin ya ce mu dai abin da muka gani a zahirance eh na hannu hukumu bai zahir wallahu ya tawalla sara'ir sai ya bashi a haka in ma ya ya abin nan ya faɗa haka kenan Allah ya san Allah shi ya san abin da yake boye amma mu a bayyane muna gane cewa wannan umar doka jiyayi ne dan Allah amma da yake mahaukata ne shi bai ma tafi da wannan imanin ba kawai sai ya carraf sai ya tafi da cewa Allah aka yi maradi sannan an yi manzan Allah raddi ne an yi ma Allah raddi ne bai kawo cewa ma Allah shi ya sani shin ya yi dan Allah ne ko ba ya yi dan Allah ba na farko kenan nan mutanen ya kamata mutanen mu su gane suwaye su domin mu mun riga mun san suwaye su ko da zuwa an jima in Allah ya so yarda akwai abu abu maganganun da bai kamata mu yi a nan ba akan abin da yake faruwa a cikin mu bai kamata mu yi a nan ba saboda bari dai sai zuwa an jima insha Allah zan kira ka in Allah yarda sai bangaren dokaji wato bangaren doka abin da yake faruwa shine ya kamata malam ya yi nazari ya yi tunani da irin abun da muka wuto a bayan bayan nan ba da dadewa ba maganan dakta na maganan dakta an samu 'yan usulubi sun fito suna yin wa'insu maganganu na usulubi da bai mana daɗi ba da bai dace su yi su ba na yake nan, shi kuma ya zo ya shigar da wannan wancan bai mutu ba ya zo ya shigar da wannan da har in bai manta ba har wani arzai wannan tsohon arzai ya fito ya ce ya ya ga ya ya ga ko ya bata eh, menene da maja a yanzu haka ne ko ba haka ba da aka yi ya ce ya ya ya ga maganan maja shin so yake yanzu umar su kaje ya tafi da kiran makare da cewa Allah ya saka mashi da alheri Allah ya masa kaza zuwa gaba kuma makari ya zo yana zagin mu yana kushe mu ta irin usulubin da shi makarin yake bi sannan dokaji ya sa ido ya ce oke makara Allah ya saka maka da alheri haka ne ko ba haka ba mala yanzu da irin haka suke son mu tafi haka yake son mu tafi gaba daya shi kuma ya zo ana makari yana cin duniyarmu da baya bai da bakin magana kan ɗaya da 'yan maja wancan eh, madatai na mana a sari ka roƙe ba dama su magana ba su fito sun magana ba saboda an gama da su kaga wannan abu mu tsakani da Allah mu da muke ɗalibai ba za mu iya ɗaukan wannan abun ba kawai fitowar ku shine shine shine mafi ala alhamdulillah Allah ya saka da alheri Allah ubangiji ya cika muku a mizani ba magana zan yi da yawa ba sai dai Allah ya sa na kira ka an jima ma yi wancan magana okay Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum Wa alaikum assalam da muke magana Ina magana da Alkasim Abubakar daga Abuja. Na Malam Alkasim Abubakar muna jin ka. Ah, malam Alkanawi Ubangiji Allah ya saka da alkhairi. Amin amin amin malam. Allah ya biya. Amma malam gaskiya wannan abin da ya faru na Dr. Umar Dokaji. Gaskiya wallahi ya so sa mana rai a matsayinmu na mabiya halin saboda muna daga cikin wanda muke bibiyan shirin nan gaskiya duk wani program muna kokarin muna bibiya ba mu taba jin wani wanda ya ce a cikin ku ba mu taba jin wani wanda yake ce a cikin ku wannan wanda yake yi wanda wanda yake cewa shehu tijani dan wuta ko kuma wanda yake cewa shehu ibrahim dan wuta ko wanda yake zagin wani gaskiya wannan sharri ne wallahi kuma mu mabiya malam mu ma bamu yafi masa ba ah, assalamu alaikum wa alaikum assalam dan uwa malami ne malamin sunna haka ne malam dan haka kawai abin da zamu yi masa wannan uzuri ne eh. bai san abin ba baya bibiya kawai ya yi kunci wa abu ne wanda bai san shi ba wanda kuma bai dace ba saboda al'ukuma ala shay'i far'un an tasawuri haka yake mala eh, amma na zancen yafewa a yafe masa to amma matsayin shi na malami mala ai ya kamata a san ya kamata ce ya san hukuncin mutum yayi akan yayi magana akan abu da bai san bai sani eh yanda suke cewa wai alkamalu lillah wannan kuma gazawar kenan amma mu dai dole mu bayyana wa al'umma mu barrantar da kanmu daga wannan abu dan kaga yanzu yan ɗanku ba sa gane lalatul alfaz namu ba kafirtawa muke ba suke mu da muna kafirta mutum sananne to kuma sai suka ji wani daga cikinmu ya fito hmm. yana ba a ƙidanmu ba ne kuma ya tabbatar da ana yi ma wa'insu malama suna ɗaura gindi to yanzu 'yan ɗari za su ƙara gamsuwa da fahimtar su ta kuskure cewa ana kafirta kenan haka ne mala to nan kaga dole mu barrantar da kanmu in ma yan ɗariƙun suna da suna da gurin da muka ce shehu tijjani dan wuta ne to sai su zo su kawo hmm. haka ne ka akwai wani da na ritsa shi wallahi ya kasa kawowa wai ya ce ana malam ai du ai kowane ne bai isa ya kawo ba Eh. Allah ya shirye su Allah ya sa mu dace amin ya rabbi wala na'am ga wani nan yana kira assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah Sheikh alkanawi na'am barka da dan uwa da kake magana eh, kana magana da Musa Yusuf Tambay? na'am wato na dawo ne ina ganin kamar fursa ce zahabiya ina son da Allah in ba da shawarwari kamar guda uku in babu damuwa yawa duk da ban san maudu'in da ake tattaunawa ba amma zan dan ba da shawarwari ne akan zan ba da shawarwari Hello? Assalamu alaikum amma ina son samu ne tunda baka san maudu'in ba saboda kada ka saukar da mu daga kan yanzu abin da muke kai ka yi kira na ta baya ai na ga dazu ka yi kira na to babu laifi insha Allah ta'ala na gode to ina ganin akwai wani wanda yake ta kira zan ɗauke shi har yanzu muna nema inda akwai wanda ya san ana yi kuma ya san gurin da aka yi zo ya kawo assalamu alaikum wa alaikum salam malam ina wuni malam na'am ina wuni ya gida ya ibada Wala mun gora Allah malam Abbas ne daga Bauchi malam. Malam Abbas daga Bauchi muna ji sanna zuwa. Rai sai sanin ku da kokari malam. Wato malam wannan magana da kuka ɗauko na su wayannan malaman sunna da suke kawo eh, sai ko a cikin tafiyan nan. Mm. Gaskiya abin na damuna. abin da yake da akwai shine shin me shi bai san wa'annan ababen da ake karanta littattafan ba bai leka ya gansu bane da ya leka ya gansu kuma me hukuncinsa sa game da su to idan ya ga su cewa wa'annan ababen da ake leka ake faɗa su a game da littattafan ɗarikan nan arnanci ne da ko kiristanci ko magudanci ban taɓa gani abu irin mai muni irin wannan ba na cin mutuncin Allah da manzansa. sannan wai wani malami shi bai fara gurma ba na sha na waɗa dr idris abdulaziz allah ya saka masa da alkhairi baya iya baya abin kuke na eh, bude littafi ya karanto ababa dan amma ku da kuke na sha gani yana kira ya ba mu gwiwa wai abin nufi shine in ba za ka ma iya wannan abun ba karfafa mai shi gwiwa dan sunna da cigaba a raba mutane da wa'annan makuzanci da aka ɗaura su da kai da fo wannan yana ga musu cewa da sunan wai cewa so soyayya ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi malam barin boye maka ba wannan abin da wasu daga cikin malaman sunna suke yi yana kona min rai matuka gaya ta yanda ina jin menene manufansu ne kan shin sunnan ne yanzu ta ishe su suke so yanzu su koma wani abu na daban ba sunnan ba ko menene in ba haka ba ana maganan cewa mutane suna shirka shirka karara shirka da duk tawin da zaka ba dole ka hukuncin da zaka daura mata gare shi ne shirka ne amma wai ka zo ka zauna kai baka da lokacin da zaka yi magana sai lokacin da ka samu fursa sai dai ka yi magana da zai karfafa mu su wayannan mutanen gwiwa kuma malam ku lura da wani abu da kyau duk lokacin da aka samu wani ya ka jana ana neman gaskiya ana binciken gaskiya tsakanin bangare biyu duk bangaren da ka tana cewa a bar kowa ya rike ra'ayinsa wallahi ta ce ba ta da gaskiya bangaren da ba ta da gaskiya kenan malam duk lokacin da aka ji wani bangaren tana ce a bar kowa kawai a zama lafiya kowa ya fahimci da rike wallahi a nan tsawon shekaru na rayuwa na na gane duk mai wani lokacin da aka samu sabani duk mutumin da ga yake wannan wallahi shine bai da gaskiya baya kan gaskiya kuma baya niyyar canjawa saboda haka malam ku ci gaba da abin da kuke muna muku addu'a ɗari bisa ɗari muna goyon bayan ku wallahi duk abin da zamu iya bayarwa na rayuwar mu wallahi zamu bayar saboda ku ci gaba da abin da kuke wannan shine kawai magana da ke da akwai Allah kuma ya saka muku da alkhairi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to yan uwa dai gashi nan suna ta kira wannan shine zancen eh, kamar yadda zan yi tarhisin abin da muka tattauna dangane da bidiyon wancan da na sa eh, wancan da na sa bidiyonsa abin akwai takaici akwai rashin sanin Allah cikin bayaninsa duk yadda mutum ya kai zuwa ga wani abu wanda kai a fahimtarka wannan abin da ya yi daidai ne duk yadda ka kai wa ganin daidan abin wa abin to ba haƙƙinka ba ne ka ce mutum wai ya yi don allah eh, ba haƙƙinka ba ne in ka ga mutum ya yi wannan abu to jahili ne bai san allah ba jahili ne bai san allah ba ƙila ka yi wa mutum zato amma ka yanke masa hukunci ka ce wai yayi dan Allah wannan ka yana nuna jahili ne kai a fannin tauhidi baka san ma tauhidi ba kwata kwata baka san me haƙƙin Allah shi shi kadai ba baka san me kake da haƙƙi ba a ciki kamar yadda na ce ku sufaye ne yadda kuke faɗi al-imam junaidi yana faɗi yace al-ikhlasu sirrin bainallahi wa bainal abdi shi ikhlasi sirri ne tsakanin Allah da bawa kamar yanzu kai kana sa kanka a matsayin Allah ne an yi dan Allah har za ka iya tantancewa har ka gane dan Allah ya yi duk inda kuka yi magana sai rashin fahimtar Allah ko rashin sanin darajar manzan Allah ta bayyana tattare da ku Allah ya sa mu dace assalamu alaikum na'am malam rabi ya gida ya ibada ya wajen alhamdulillah wallahi malam ya malam kakis yana lafiya a ah, alhamdulillah malam kakis yana nan lafiya ai gashi ma muna tare to alhamdulillah to ina gaida malam kaki su eh, malam yana jin ah, eh, malam su wayannan mutane wala abun da suke yana bani mamaki kuma bayan mamaki ma kuma yana ma bani tsoro kwata-kwata saboda uh, mu mun ɗauki gaba ɗaya hankalinmu da lokacinmu da zuciyarmu mun tattara mun basu saboda me saboda muna ganin karantarwa da suke da sauransu suna bin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ana cikin kuma wannan tafiyar sai kaga wani abu ya zo ya gitta mm. in abu ya zo ya gita sai ka ga sun fita daga sunnar sun koma suna bin kuma wani abu wanda ba shi ba to e eh, kaga idan ba mu mabiya mun sa hankalmu mun nutso muna bin abun yadda ya kamata ba wallahi tallahi sai kaga gaba ɗaya duk kawai mun koma muna bin su ba ma bin sunnar sai su muke bi me yasa na ce haka Ka fa duk malamin da kake bi ka yadda da shi kamar da kafin zuciyarka gaba daya ko hmm. fa duk abin da ya fa kai fa ka ganin cewa wai akwai kuskure a ciki ba eh gaskiya ne amma malam Rabiu a matsayin ka na ahli sunna ai daman sunna ba ta gina akan wannan ba duk wanda zaka bi zaka bi shi ne gurin da yayi daidai kuma akwai abin da ko ba mai karatu ba yakan iya ya gane yanzu wannan maganar ta duktur umar dokaji cewa ana cewa shehu tijjani kafiri ne shehu tijjani ɗan wuta ne shehu ibrahim ɗan wuta ne kaga babu yadda za a yi ko mutum bai je makaranta ba ya kawo gurin da ake wannan social media ne ba wai a ce wai a ɗaki ba ne ake yin zantukan ballantana a ce an faɗi ne a gaban wani ba a gaban wani ba abubuwa ne ake yi jama'a suke bi idan baka da ra'ayin wannan abu kakkai in kuma kana so ka yi nasiya ka nuna ra'ayinka ko ka game da wannan abu babu wanda ya hana ka amma ka kirkiro abin da babu ka ce ana yi saboda kai abin bai ma ba to dole mu da muke wannan abin mu fito mu yi bayani kuma yanzu ka duba su wa'annan 'yan ɗariƙu ne fa suke jin daɗin wannan magana tasa kuma wallahi sun san ƙarya ce wallahi sun sani sun san ba inda ake cewa shehu tijjani dan wuta ne sun sani amma daɗinta suke ji yawo suke da ita yaɗa ta suke har wani jinjina masa ake yi kai ka ce duk ahal sunna ba malami sai shi za ma su faɗa haka ne eh, za su ce duk muna nan da kai sai sun ce babu wanda a yafi shi ilimi za su zo su faɗa haka muna nan da kai inda nake so na tare shine wato malam su wayannan su malamai da suke wannan abubuwa su fa ya kamata su san cewa fa idan akwai masu bin su ko ta halin yaya to kuma fa yana nan fa ko wanda suke bin su fa ba wai suna bin su ko ta halin yaya bane ba akwai wanda suna nitse suna bin abu yadda ya kamata ba ma bin yuyuyu mu ka san ayi malam wannan sunna fa ita ce kadai fa malam kowa zai iya fitowa ce shi musulmi ne kowa zai iya fitowa ce shi a sunna ne amma da zaran wallahi mun ga ka koma kana cin duk duniyar ahli sunna wane ne kai ba ko ba ruwan mu da sai ku bar maka kayan ka mu koma ku bi gaskiya Allah ya sa su gane na'am na faɗin wannan magana akan wannan abu saboda ko wata kila yana tare da waɗansu malaman bidiya to shi yanzu baya ganin su kansu malaman bidiya suna fitowa suna faɗan gaskiya ka san Allah fitowa ya ce wallahi duk waɗannan da suke zuwa suke zage-zage na 'yan ɗarika na rantse da zatin Allah waɗanda yake gani ɗinnan su ne suka ɗaure masa gindi yanzu na baka misali wani abu yanzu da wannan aka kama shi ya yi sharri ya yi ƙage wasu malam jafar ya ce musu 'yan boko haramun hmm. da suka tabbata an gano rashin tarbiyyarsa ya bayyana ga al'umma sai suka tafi suka je habbauci suka yi masa naɗi cikin waɗanda suka yi masa wannan naɗin fa hadda wakilin prof ibrahim makar wanda shi yake zama a kujerar prof ibrahim makar in baya nan hadda shi a wajen a yi masa a yi yanzu don allah in wani ya zo ya ce ai wa'annan masu zage-zagen babu ruwan prop don allah mai hankali zai yadda don allah mai hankali zai yadda ba wanda zai yadda ba babu wanda zai yadda ai kowa ya riga san wannan zage-zage ba ba prop kaɗai ba ba hadda na bauchi ba a cikin su ba malam duk gaba ɗaya 'yan ɗariƙan ne shine sai sun yi aiwata magana idan yiwu allah ya matsa bakinsu sun faɗi su kuma ai wa'annan sai su zo su saki jiki sai su ringa goya musu ba in suka tashi yin barna to la barna da rasi wala ba za ka iya kare ta ba Allah ya samu dace nan malam Rabi ina ganin ga wani na karshe za mu tashi to malam sa Allah Allah ya saka nan jazakumullahu khairan assalamu alaikum malam kai ne na karshe to ina jin ka samu matsala don haka na saka. ka Assalamu alaikum. To dan wa kana da matsalar network ina gani shi kenan. Kamar yadda kuka ji na sa muku na yi bayani shi wannan wa yake da suna abubakar imam ko wa yake da suna na bauchi akwai alamar rashin allah tattare da shi wannan mutumin bai san allah ba kaji yana cewa wai dr umar dokaji wai dan allah ya yi wannan jahilci ne a haƙƙin Allah kai har ka kai mutum ya yi aiki ka ce saboda Allah ya yi kuma kana da wasu sufanci har ka kai mutum ya yi aiki ka ce saboda Allah ya yi ka tsaga zuciyarsa ne kai daman kasan gaibi ne bayan ga sayyidu ta'ifa yana faɗi al-imamul junaid yana cewa al-ikhlasu sirrin bainallahi wa bainal abdi yace ikhlasi sirri ne tsakanin Allah da bawa kai ka san shi kenan yace la hu malakun fayaktubahu yace mala'ika ma bai san wannan ikhlasin ba wanda yake sirri ne tsakanin Allah da bawa amma kai daga bauchi ka san shi ko ce wala shaitanun. fa shedan ma bai san wannan ikhlasin ba inji al-imam al-junayd ballantana ya bata wannan ikhlasin wanda manzon Allah ya faɗi shedan yana yawo a jikin mutum ne kamar yanda jini ke yawo a jikin mutum amma duk da aka bai san wannan ikhlasin ba amma kai ka sani kana boci shi yasa wannan ba daidai bane wallahi wannan bata ne rashin sanin Allah ne wallahi rashin sanin Allah ne wannan rashin sanin Allah ne ku tuba ku koma